Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida da biyar ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. yau ranar Laraba 22 ga watan Mayu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. shugaban kasar indonesia joko widodo ya ce ba zai lamunta da duk wani yunkurin gurgunta tsarin demokradiyyar kasar ba sannan a jiya talata 'yan majalisar wakilan amurka sun samu rarrabuwar kawuna bayan bayan sauraron rahoton bayanan sirri kan iran haka zalika a halin da ake ciki kuma majalisar wakilan amurka ta sake rubuta takardar umarnin gurfana ga wasu tsofaffin manyan hadiman fadar shugaban amurka To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a garin batsarin jihar Katsina inda wasu 'yan bindiga suka kashe mutane sama da goma a cikin 'yan kwanakin nan. Bayan haka za ku ji cewa wata kungiyar 'yan bindiga a yankin Niger Delta ta yi barazanar kafa jamhuriyarta. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan kuɗin kujerar hajjin bana a Najeriya da aka ƙara. sannan muna nan kuma tafa da shirin himma wanda abdulaziz adil ture shirya zai kawo amma duk sai bayan labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum Shugaban ƙasar Indonesia Joko Widodo ya ce ba zai amincewa duk wanda zai kawo rikici ga tsarin mulkin demokradiyyar kasar ba. bayan da wani rikici ya barke tsakanin 'yan sanda da magoya bayan prabawo sobianto wato tsohon janaral ɗin sojan ƙasar wanda ya faɗi zaɓe da aka yi a kwanan nan gwamnan jakarta ya ce akalla mutane shida ne aka kashe kuma fiye da 200 suka samu raunuka a tashin hankalin ranar laraba. ba za mu bayar da wata damar yin tashin hankali ba musamman ma waɗanda za su lalata ƙasar indonesia in ji shugaban ƙasar da aka zaɓa kwanan nan wato widodo yayin da yake ganawa da manema labarai inda ya ƙara da cewa 'yan sanda da sojan ƙasar za su ɗauki matakai masu tsauri a bisa doka. Hukumomi sun ce masu zanga-zangar sun ƙi watsewa yayin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin shawo kan mutane domin su fita suna cewa watan Ramadan ne kuma ya kamata su guji yin tashin hankali a lokacin wannan wata mai tsarki. Masu zanga-zangar sun sanya wuta a barikin 'yan sanda da motocinsu. Bayan haka, 'yan sandan sun yi amfani da barkonan tsohuwa don tarwatsa masu zanga-zangar. A jiya talata 'yan majalisar dokokin Amurka sun samu rarrabuwar kawuna game da barazanar Iran a kan Amurka. Bayan rahoton bayanan sirri da kwamitin tsaro na ƙasa na gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar ga 'yan majalisar wakilai da dattawa a jiya Laraba. Sun bayyana mana yadda irin barazanar da Iran ke wa Amurka yanzu ta bambanta da ta baya. da kuma cewa mai yiwuwa ana gab da kai hari kan muradun amurka da sojojinta in ji sanata lindsey graham mai wakiltar jihar south carolina wanda yake magana da manema labarai bayan wani taron sirri inda ya gana da sakataren harkokin waje mike pompeo da sakataren tsaron amurka pat shanahan da hafsan hafsoshin amurka janar joseph donford akwai karuwar barazana daga iran da 'yan kanzaginta a cewar wani fitaccen dan jam'iyyar republican a kwamitin harkokin waje na majalisar dattawa wato michael mccall mai wakiltar texas ya kara da cewa muna da damuwa sosai game da sojojinmu da iran ke musu barazana da kuma yiwuwar iran ta kai musu hari a cikin kasar iraki kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka ya rubuta takardar umarnin gurfana ga wasu tsofaffin manyan hadiman fadar shugaban amurka ta white house bayan da tsohon babban lauyan fadar white house donald mcgain ya bin umarnin takardar gayyata da majalisar ta tura masa don ba da shaida akan shugaban amurka donald trump ya karya doka ko a'a. Shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Gerald Nadler ya ce kwamitin naso ya ji daga bakin tsohuwar daraktar sadarwa wato Hope Hikes da shugabar ma'aikatan Magen wato Annie Donaldson. An umarce su da su samar da takardun bayanai kuma an kira su da su bayyana a gaban majalisar wakilai zuwa watan gobe. dab da yin murabus ɗinta a watan maris na shekarar 2018 hayek ta shaidawa kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri cewa a wasu lokutan takan share shara abinda ta kira karyar da ba ta cutarwa ba saboda trump labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rushewar da daular kungiyar 'yan ta'addan isis ta yi a syria da iraki bai nakasa reshen kungiyar ta'addanci a afghanistan ba wani sabon rahoton sirri ya nuna cewa kungiyar mai suna isis karasan tana ci gaba da ƙara yawan membobinta wanda yanzu yawansu ya kai dubu biyar kusan iyaninka sau biyar kamar yadda aka kiyasta a shekarar bara. yayin da suke mayar da hankali wajen faɗaɗa yawansu da kuma kai sababbin hare-hare. Jami'an soji sun ce yawan 'yan ISIS Khorasan nasu na cikin a cikin wani rahoto wanda dakarun sojan Amurka da ke Afghanistan suke fitarwa a cikin farkon watan a cikin farkon kwatan shekara wanda babban sakatare janar na shirin Operation Sentinel. ya fitar ajiye talata cewa an kiyasta isis khorasan da na da 'yan bindiga a kabul da kuma yankunan nagarhar da kunar da sauran sassa na arewa maso gabashin afghanistan labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko za mu fara da batun tsaro. Kamar yadda kuka ji a cikin shirin mu na safe yau, a cikin 'yan kwanakin nan wasu munanan hare-haren 'yan bindiga sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a jihar Katsina. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari wanda ya fito daga wannan yankin ya bayyana mana halin da ake ciki a garin Batsari a wannan hirar da na yi da shi. To a gaskiya Batsari mutanen Batsari na zama cikin wani yanayi na tashin hankali yanzu haka. domin kuwa waɗannan 'yan bindiga masu kashe mutane su yi garkuwa da su sun bi sun addabi kusan ƙauyuka da dama na garin basari yanzu haka da safiyan nan yau aka yi jana'izar mutum goma sha hudu a kofar sarkin basari sannan a can wani ƙauye ya damji can ma an yi jana'izar wasu mutum biyu sannan magana nan da nake yi da kai ma a can yankin shekewa a wani ƙauye ne a can kusa da basari ɗin yan bindigan akwai gawawwakin mutum uku suna nan sun hana ma a ji a ɗauko kusan wannan al'amari yanzu ya zama wani tashin hankali tun kusan shigowar azumi duk safiya sai an je wani kauye an tada garin akwai garuruwa sama da bakwai yanzu duk mutanen wa'annan garuruwan suna cikin garin ba wurin gudun hijira. To izuwa yanzu hukumomi sun ɗau wani mataki akan wannan kisa da ake wa mutane da garkuwa da ake da su a nan yankin ba tsarin? to gaskiya su dai hukumomin sun ce suna ɗaukar mataki kamar yadda ake ji a kafafen labarai amma a can zahirin gaskiya duk kauyen da suka je 'yan ta'addan nan sai an yi awa uku ana kashe mutane ana kona gidaje sannan daga baya jami'an tsaro su zo to kaga abin da gaskiya akwai tada hankali matuka ah, matakan tsaron da ya kamata a ce an ɗauka gaskiya ba a ɗauka ji ya kamata ba ya kamata idan an ba da sanarwa cewa ga gari 'yan ta'adda sun je to kamata ya yi ba sai an dauki dogon lokaci ba ya kamata cikin lokaci a ce an ji an kai mutane dauki to amma duk korafe korafen da muke samu daga jama'a kusan daukin da ya kamata a kai cikin lokaci ba cikin lokacin ya kamata ake a kai shi ba sai bayan an ci an gama sannan daga baya ko sojoji ko jami'an yan sanda su je su kai dauki a wurin to izuwa yanzu a ita jihar Katsina ta dau wani mataki haka a hukumance to matakin da ya yi shine a ce an tura jami'an tsaro to kuma gaskiya bai isa ba abin ya wuce biyar da mutane suke zaton shi wannan tashi hankalin ba karamin tashi hankali ba ne an baka manta ba shi kan shi gwamnan jihar katsina ya fito kwanaki ya ce gaskiya jihar shi a fama da yan ta'adda ya kamata a kawo ɗauki Mustapha Nasiru Batsari kenan a hirar da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe ya yi da shi. A cikin shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shin ta yaya kuke gani za a iya bullo wa kashe-kashen da ake yi a wasu sassan Najeriya sai mun ji daga gare ku. To daga arewacin Najeriya yanzu kuma za mu leƙa yankin Niger Delta da ke can kudancin ƙasar inda a kwanan nan wata ƙungiyar 'yan bindiga mai suna Niger Delta Republic Fighters ta yi barazanar dakatar da ayyukan haƙan mai a yankin da kuma ɓallewa daga Najeriya. Najeriya. Wakilin murya Amurka Lamida Abubakar Sokoto ya yi mana ƙarin bayani a wata hira da na yi da shi. yawa to kamar da ne haji amurka ita wannan kungiya ta yan bindiga ta yankin niger delta ta fitar da wata sanarwa ne inda mm. ta ayyana cewa za ta balle daga tarayyar najeriya daga ranar ɗaya ga watan gobe idan allah ya kai mu cikin wata sanarwa da shi ne magana da yawun ita wannan kungiya ya fitar ta 'yan bindigar yankin Niger Delta ya ayyana cewa sun ɗau wannan mataki ne bisa la'akari da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a shekara hudu da ta suna mulki ba ta ayyana wani abin a zo a gani ba da 'yan yankin na Niger Delta da ma yankin na Niger Delta baki ɗayansa. Ƙungiyar ta ci gaba da cewa akwai wasu dattawan yankin Niger Delta da aka mayar gugar yasa kamar shi wato waɗanda ake ganin dattawa ne na yankin da kuma babban mai shari'a wanda aka dakatar a baya bayan nan mr walter onege mm. a amai da su gugar yasa a kan waɗannan da ma wasu batutuwa shi ta suka ɗauki wannan mataki na ɓallewa daga tarayyar najeriya to wannan ita sabuwar ƙungiya ce koko da ɗaɗɗiya ce eh ita wannan ƙungiyar ba za a ce ta daɗe ba kamar yadda ƙungiyoyi daban-daban na delta suka yi kaunin suna irin men da sauran kungiyoyi mm. ah, kamar a baya ta taɓa bullowa amma dun an dan kwana biyu ba a ji ta ba kusan shekaru hudu kenan yanzu wannan barazana da ta fitar zai zama wani babban kalubale da harkokin ayyukan hakan ɗanyen mai a yankin na niger delta da ma yadda ake kaiwa ana kawo a yankin da ma tafiyar yadda abubuwan da suka shafi harkokin gwamnati To zuwa yanzu ana ci gaba da harkokin haƙan mai a yankin koko wannan barazanar ta shafi ayyuka. yau zuwa bayanan da na tattara suna nuna cewa kamfanin mai na ci gaba da gudanar da ayyukansu ba tare da wata matsala ba. Sai dai wasu ma'aikatan kamfanin man da na tattauna da su sun nuna cewa wannan wata barazana ce wanda zai sa su shiga cikin taitayinsu game da yadda suka san 'yan bindigan na gidanta idan suka ayyana wani lokaci akan samu barazana ta kai hare-hare a sassa daban-daban inda ake hakan ɗanyen mai. To hukumomin yankin sun san da zama wannan kungiyar ta 'yan bindiga? kamin mu yi mana tattaunawa na yi magana da mai magana da yawon rundunar jama'iyyar tsaro ta operation delta safe mm. ya ce zuwa yanzu ba su da wannan labarin za su bincika kuma daga baya za su sanar manema labarai abinda suka ɗauki ita wannan sanarwa. Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Hukumomin aikin hajji na jihohin Najeriya sun sanar da kuɗin kujerar hajjin bana da suka kai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da ɗan ɗori. Hukumar ta bayyana dalilin da ke sa a samu irin wannan ƙarin kuɗin kujerar. Ga rahoton da Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana. biyo bayan izini daga hukumar alhazan najeriya kan ayyana kuɗin kujerar hajjin bana jihohi na bayyana farashin kujerar da bai gaza naira miliyan ɗaya da rabi ba kaduna da katsina na daga waɗanda suka bayyana kuɗin kujerar inda a kaduna bana ba batun karama da babbar kujera wajen guzuri kowa zai samu dala ɗari takwas a katsina hukumar alhazan jihar ta ayyana kuɗin kujerar naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da goma sha tara da naira ɗari da goma sha uku da kobo goma daraktan hukumar alhazan jihar alhaji muhammadu aborimi a wata sanarwa ya buƙaci masu niyyar tafiya hajjin su kammala biyan kujerar zuwa ƙarshen ƙarshen watan nan hukumar alazan na hakon ta sha nana ta dalilin tashin farashin kujerar kan tashin farashin masauki sufuri tsadar canjin dala da sauran hidimomi a wata zanta shugaban hukumar barista abdullahi muktar muhammad ya ce ta hidimar da ba a samu yi wa alhazan ba akan yi lissafin darajar kuɗin a dawa da alhazan su. a dama can hukumar alhazai ta ƙasa tana yi amma abin ya fi ƙarfafuwa da zuwan wannan gwamnati shugaba muhammadu buhari wanda ya ba da umarni kai tsaye a tabbatar da an tantance duk abin da ba a yi alhaji ba kuma alhaji ya biya a bashi haƙƙinsa kamata a maida masa a shekara ta 2015 an dawo da wajen biliyan 1 da miliyan 500 a shekara ta 2016 an maida wajen miliyan 500 ko 600 a shekara ta 2017 an maida wajen miliyan 800 abin na'ura ne mai sanyi kawai a arafa bai sanyi ba sosai kudin wannan na'urar da bai sanyi ba sai da aka dawo da alhazan najeriya kuma aka ba jihohi domin su maida mu kowane alhaji kudinsa a shekarun baya gwamnatin najeriya kan yi rangwame kan kudin canjin naira zuwa dala da hakan kan sassauta tsadar kujerar babban sakataren hukumar alazai na gombe usman gurama ya duba yadda lamarin kan shafi tsadar kujerar shekaru uku nan da suka shige din nan duk kusan gwamnatin sukan ba da tallafi wajen canjin dala din kadan a gwamnatance ana canjin dala kamar mu ce naira ɗari riyal to ita sun zo sai su ce to sun ba wa mahajjata a naira sittin kaga an samu kamar ranar naira arba'in to gaskiya tun zuwan wannan gwamnati babu haka su kawai yadda dalin ya kama amma na dai ana ba da sauƙin a gwamnatance yanzu kamar mu duka akan bamu ne a ɗari uku da biyar maimakon ɗari uku da sittin da ake sayarwa kasuwanni shi ma ba za a ce wai an ba da tallafi bane domin daman kuɗin haka yake ana gani inda gwamnati za ta ci gaba da ba tallafin da da ake bayarwa din watakila zai dan rage kuɗi to kuma banda haka din ma gaskiya akwai waɗansu yan tsare-tsare da aka kawo wanda kamar kusan a wajen alhaji ma ba da wani amfani yanzu kamar a ce air condition a arafa to arafa dai kowa san yadda yake kusan rumfuna ake kuma ba wuni ake ba wani kwana ake ba to amma na an sa dole wasu an sa air condition

to air condition ɗin ko na yana biyan wajen riyal ɗari biyu da hudu a kansa to irin wannan ƙanana ƙanana abin da kusan ba da amfani ana sako su to shi ma yana ƙara kuɗi ɗin to waɗannan duk su suka na su wato suke sa kuɗin ya yawa. hakanan saudiya kan karbi ƙarin awalaja na riyal dubu biyu ga alhazan da suka maimaita zuwa hajjin a jere cikin shekarun da ba su gaza biyar ba hakan ko ya shafi har da masu zuwa umra bincike ya gano mana cewa wasu daga cikin jihohin kudu maso kudu da kudu maso gabar na da ragin kuɗin kujerar da takan kama miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da 'yan kai bisa irin hidimar da suka buƙata ce a yi wa alhazansu nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon ma'ana na cewa karfe sha 11 da minti goma sha-takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba himma ba ta garago Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Sita Albanat Maryam Lawal Mutar 'yar asalin ƙasar Najeriya da ke zaune a San Francisco da ke jihar California. a nan kasar amurka to yanzu idan kin koma a najeriya a kano zance musamman wani sauyi za ka ga al'ummar kano wani sauyi za ka ga mutanen da ke bari a najeriya bayan shekaru da shekaru bancin kin zamna shekaru da dama na amurka to ni ma yanzu a takaice ina tunanin su nake in je najeriya in nysc ina mhm. to idan na je a nysc ina duk abubuwan da na koya a nan gurin especially empowerment na mata ɗaukaka mata da yara ina son koya mutane musamman mata da yara cewa mhm. su ma suna da manufa kuma duk abin da suke so su ga ya gudana za su iya following step ɗin da suke so su tabbata cewa ya gudana ba sai sun jira ba da a gida akwai mutane da yawa da suke da ya suna da ability kamar ya suna abin basira suke da basira saboda basira kan shi ba shi ne zai ci gaba da kai ba amma in kana da um, process da kake yi mhm. zai iya ɗaukaka basirar naka ya ci gaba da kai. To a takaice kina ce in ki koma Najeriya zaki aiki da wasu kungiyoyi masu zaman kansu ko ki zaki kafa kungiya mai zaman kanta da kanki da ki taimaka ma mutane matasa mata. Um, idan na je tun da na daɗe ban zauna a nan ba gaskiya zan yi aiki da wani kungiyan da ke nan yanzu Najeriya uh, a arewa especially in na je in na ga harkokin da suke kafa nawa kungiyan sai na san abubuwan da ake bukata. saboda idan zan iya taimakon wanda suka riga da suka fara nasu NGO din mm-hmm. idan akwai mutanen da suka fara in akwai abin da zan iya yi don a samu ci cigabawa ba sai na kara farawa daga farko ba sai duk mu haɗa kai ne saboda ni na san akwai mutanen na sani kafin in bar Najeriya wanda suke yin abubuwa kamar a Borno a Kano a Kaduna to da masu zan samu in eh, magana da ina ma da wata kawa da ta fara wata kungiya sunan shi I am change kuma da mhm. na koma wannan eh, karan na je january watan farko wannan shekaran na je na samu na ɗan aiki da ita na ga abubuwan da suke da suna um, raising awareness na um, siyasa da muhimmancin um, matasa a siyasa sai na samu na ɗan na ga abubuwan da suke na taimaka yadda yadda ya kamata ni dai so nake in na je in ba su different perspective eh to so ni akwai da akwai perspective gida ne gida ne kawai na gargajiya da na zo nan sai na ƙara samun wata kamar sanda nake da na zo nan gurin da ina da perspective ina kawai yanda na tashi a Nigeria kawai na sani mhm. amma da na zo nan na ga cewar akwai su ma mutane akwai yanda suke abubuwan su a nan sai na ga to akwai amfanin haɗa abin da na koya a gida da abin da na koya a nan don in samu ganuwa eh, in taimaka wa mutane a gida Sai abin da ya canza min ni bambanci na da mutanen da ke gida don na samu yanayin nan na samu wani experience a nan gurin da ba su da shi to idan ba su iya samu su zo ba to ni in kai musu experience din don su haɗa su san cewar akwai hanyoyi daban-daban da za ka iya samun abu ɗaya da kake so ba dalle ba ne sai hanya ɗaya ake samu na gane a uh, maryam uh, mutare to maryam uh, tambaya ta ta ƙarshe ita ce wani kira gare ki ga gwamnatin najeriya musamman ga Shugaba muhammadu buhari a matsayin ki 'yar asalin Najeriya wadda ke nan zamne a California a kasar Amurka? Zan ce gaskiya a Najeriya matasa matasa suna da yagwa basira amma ba su da babu enough support don su samu su tayar da kansu yadda ya kamata. Abin da nake bukata da gwamnatin Najeriya shine a samu haɗin kai akan duka different cultures inda da muke da shi a Najeriya a samu haɗin kai ko haɗin kai da haɗin gwiwa. da mm-hmm. sanin cewar wa duka Najeriya ƙasa ɗaya ce kuma ya kamata gaskiya mu haɗa kai don mu samu mu gyara Najeriya. Sai kuma um, President shugaban ƙasa ah. Muhammadu Buhari so mm-hmm. nake in ga cewa ina ga yana aikin da yake na corruption ya yi kyau yanzu so nake a san um, a taimaki matasa da yanzu matasa su suke su suke wahala kamar kaga yanzu da na je na ga akwai matasa da yawa da suke so su akwai abubuwa da yawa da suke so su yi amma babu kuɗi sun kasa amma idan da yi ne sun iya suna da talent mhm. so so nake ai investing a matasa a samu program ɗin da za a iya ba wa matasa sai kuma a samu a ba su ba a ba su bashi ba akwai wani akwai wani program kuma any program ba akwai wannan program ai ko o oh, ai ni ban san da wannan program ba kuma mutanen da na yau magana wanda na je na koma gida na um, issue din da suka daga kenan suka ce suna da abubuwa da yawa da suke so su yi amma babu kuɗi sai kuma process ɗin samun loan ɗin ma kan shi yana musu wahala so abin da zan so in ga an ba wa matasa kenan da matasa gaskiya suna da abubuwa da yawa da zai iya ƙara wa cigabawan Najeriya amma sai an ba su dama za su iya. Sita Albanat Maryam Lawal Mutar kenan 'yar asalin ƙasar Najeriya da ke zaune a San Francisco da ke jihar California a nan ƙasar Amurka. mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin washington dc Madalla a gaida Abdulaziz Adali Turu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Comrade Bala Usman Karasuwa jihar Yobe. Ya ce, shakka babu al'amarin tsaro musamman ma a arewacin Najeriya abin ya ta'azzara. Da fatan al'umma za mu ci gaba da addu'o'in zaman lafiya a yankunanmu. Su ma shugabanni ya kamata su ɗauki matsalar tsaro da muhimmanci. Fatanmu dai Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kuma bamu shugabanni na gari masu kishin al'umma. sai sako daga yakubu abdullahi dambam ya ce assalamu alaikum biyo ya hausa a yau na rubuto muku wasiƙa ta ce da naitar da allah wadai akan harin da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙaramar hukumar batsari wanda ya yi sanadiyar mutuwan mutum goma sha uku na fatan allah ubangiji ya ƙara kara aukuwar irin hakan a nan gaba sai sako na gaba ya fito ne daga ahmad abacha macina jihar yobe ya ce salam murya amurka ba shakka taɓa hannu a dokar da za ta baiwa 'yan kasar damar samun bayanai dangane da abubuwan da suke shige musu duhu daga gwamnatin da shugaban kasar ghana na na akufa a yayi abin ayaba ne da jinjina kwarai da gaske to madalla yanzu kuma ga nasihar azumin ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunana Idris Bashir imamin babban masallacin Juma'a da ke Aba jihar Abia Allah madaukakin sarki ya kawo mu watan Ramadan wanda kusan yau mun raba ɗaya daga cikin kashi biyu don haka muke ƙara jawo hankalin al'ummar musulman duniya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayani a cikin Alkur'ani mai girma musamman da yace ya wajabta ma musulmai azumi kamar ya kama waɗanda suka zo a gabaninku. To kalmar attattakuna a nan ake gina komai domin shi musulmi ya san cewar azumi wani abu ne wanda yake sirri wanda idan mutum ya shiga ɗaki yanzu ya ci abinci ya fito ba wanda zai iya cewa ya ci abinci in ba Allah ba. To amma saboda tsoron Allah a tattaku ɗin nan sai mutum ya zamanto ya yi ƙoƙarin ya kiyaye dukkan wani abu wanda yake hakki ne na Allah a cikin wannan wata Ramadan. Gujin magana kamar ta maganar da za ta kawo masa wato sarayar azumin kai ya zama azumin ma bai samu shiga ba. Kamar yanda idan maganar ta fito ta wata fiska wanda Allah bai yarda da ita ba, ya zama wannan a tattakuna ɗin bai samu ba. Amma in a tattakuna ya samu, to alal hakika wannan ibada da muke gabatarwa muna sa ran ubangiji subhanahu wataala zai karbe ta kai tsaye ba tare da wani shamaki ba haka zalika kuma za mu yi la'akari da abin da ya shafi bangaren yarin bakin mai azumi wanda annabi sallallahu alaihi wa Sallam yake cewa har ya fi wato almiski daɗi a wajen Allah To a nan malaman hadisi sun yi bayani cewa ba ana nufin warin baki, warin baki ya bambanta da yamin baki. Da haka kada mutum ya zamanto yana kazanta bakinsa da goro da datti da komai ya ce wai Allah yana son wari a Allah maɗaukacin sarki tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah maɗaukacin sarki mai sarki ne baya karban abu sai mai sarki. a ƙarshe dai muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan tsoron Allah ya zamanto jikin kowane musulmi wanda hakan zai ba da dama wajen ibadarsa ta samu karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala addu'an mu shine Allah madaukakin sarki ya karbi ibadan mu ya sanya mu cikin waɗanda ake biyantawa a cikin wannan wata mai alfurma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Amurka ta ce akwai alamun da ke nuna cewar gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya na amfani da makamai masu guba kuma ta gargaɗi Siriyawa da su dakatar da shi. A jiya talata ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta yi imanin cewar sojojin Siriya na da hannu a wani hari da aka kai na iska mai guba mai suna chlorine gas da aka kai a ranar lahadin da ta gabata a arewa maso yammacin Siriya. mai magana da yawun amurka ta ce jami'ai suna ci gaba da tattara bayanai game da harin da ake zargin siriya ta kai amma ta ce idan gwamnatin assad ta yi amfani da makamai masu guba amurka da abokanta za su ɗauki mataki cikin sauri kuma da dacewa masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Misha ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.